daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kamar yadda aka saba akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je a kasar Ghana a Kumasi za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. masu sauraro kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni da maganar addini. Yau ma 28 ga watan Satumbar shekarar 2018 magana da zamu yi kenan. To inda kuma zamu shakata a yau din tare da tattaunawa da wani fasihin dan wasan barkwanci kuma mawaki wanda ya shahara a yanar gizo musamman shafinsa na Instagram mai suna Amadi Kwaji a bakinsa Anjima ga wannan kaɗan daga cikin abin da iya. bisa aiki ta maka magana baka ji ne a ya zaliman banza kawai kun zo kun tara mutum kuna cin zali sorry sir sorry ke ka Allah saka da sorry sir ku cikin ku aiki mana ya ya haka ya menene ez boyne. Şuna bilim ba bayan ya kwashe dan sanda da mari shi ba kowa ba <laughs> eh to za mu ji an jima <laughs> sai shin tambayar da muka muku a shafukan muna abota in kuma da lokaci mu ba ku damar yi wa shi mai barkwancin namu bakon namu tambaya akan barkwancinsa lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar To za mu fara ne da tambayar da muka muku a shafukanmu na abota muka ce shin yaya kuke kallon irin gajerun wasannin nan na ban dariya wanda ake liƙa na bidiyo a kafafen sadar zumunta na yanar gizo. sakon farko ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce idan mata na suka bata min rai su nake kallo in samu relief To Usman. Mm, to fa. Saboda haka amfanin ire-iren waɗannan bidiyoyi da ke suke mini ba zai misaltu ba idan ina kallon su hattun tsirewa nake yi akan gado saboda dariya ina kyalkyal. Eh. Duk ko ga yadda nake a cikin bacin rai da farko. To ita kuma in ya bata mata rai fa. <laughs> to sai kuma Isa bakaniken waya sadam ya ce salam yau da gobe gaskiya ni ina kallon waɗannan guntayen bidiyon ɗin a matsayin ababen nishaɗi da kuma ɗebe kewa musamman ma ga waɗanda suke da damuwa ko in kana da damuwa. Mm. Sai kaka Alhaji Bukar Gursuma da masu Allah sa na faɗi sunan mm. daidai ya ce a gaskiya waɗannan gajerun bidiyoyi suna rage wa mutum hawan jini idan har mutum yana ɗauke da shi kamar yadda kuke rage wa mutum hawan jini a cikin shirin kuna a bari ya huce. Yay! <laughs> to To sai kuma sako na gaba daga Umar Bello Madiba Wuro Biriji ya ce a gaskiya ni dai bana kallon komedi amma ba wai ina adawa da su ba ne. kawai na fi jin daɗin kallon full film ko kuma short film wato mm. gaba ɗayan shi ko ɗan guntun fim. Mm. Mm. sai sani baba wura na faɗa gombe yau ya ce yau da gobe duk lokacin da na kasance cikin bacin rai nakan yi kallon ire-iren waɗannan bidiyoyin don su ɗebe min kewa musamman ma idan raina ya ɓaci. to sai kuma rada ahmad sale na faɗa ya ce salam yau da gobe alal hakika waɗannan bidiyoyi na bada dariya na barkwanci suna matuƙar ɗebe wa jama'a kewa zaka ga ko dattijo ne yake kallon su daga can zaka hangi haƙoransu a waje a baki buɗe yana ta dariya ku tashi lafiya anti to ga munan dai dukan mu dai tawaga. Mm. Mm. <laughs> To sai kawu mai dugu guri ya sallam yau da gobe hakika suna da muhimmanci a gare mu don idan muna kallon gajerun bidiyo muna samun nishadi tare da ɗebe mana kewa. To sai kuma haɗabi ne ko ina ga haɗabi to Allah samu mm. faɗa daidai mai kwamfuta mai yama ya ce ah, tare da uwar gida na wato suka rubuta uwar gidan shi kenan mm. Fatima daga jihar Kebbi suka ce a hakikanin gaskiya maganar bidiyon ban dariya da ake sa shafukan sada zumunta yana matukar burge mu. To sai baban gida Aliyu Rijau ce suna matukar nishadantarwa gaskiya. Eh, to sai kuma baban gida Aliyu Rijau ya ce suna matukar nishadantarwa gaskiya. Sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe da fatan kuna cikin koshin lafiya to a gaskiya suna saka al'umma nishadi sosai domin ni dai ina kallon su a YouTube lokaci zuwa lokaci. To sai kuma Abdulsalam mai walda dambam ya ce hakika gajeren bidiyon ban dariya da ake sanya a kafafen sada zumunta abu ne na nishadantarwa amma idan har sun zamo babu batsa a cikinsu. sai usman fari jebu ward da ke jihar yobe alasa na faɗa sunan daidai ya ce hakika suna da mahimmanci idan ka samu bidiyo mai kyau don haka mu al'ummar karkara muna jin daɗin waɗannan gajerun bidiyo na kafafen sadarwa sai kuma yunusa tanko ba ni in baka ya ce yau da gobe duk aikin da za a yi ba tare da barkwanci ba zai ba zai samu karbuwa ba mu ɗauka shirin ku na yau da gobe ai muna jin daɗi ba ko kaɗan ba domin kuwa kukan sa barkwanci kuna dariya wato wasa da dariya a ciki kenan mm. to masu sauraro kan suna taya ku dariyar kuma sai shehu adamu rijo ya ce hakika ire-iren waɗannan gajerun bidiyon ban dariya da ake saki na bidiyo a yanar gizo suna nishadantarwa sosai kuma suna ɗauke da sako a ciki kamar irin wanda ali ato ke yi To haka yake ai mun ma taɓa tattauna da Alatu. Eh. To sai kuma na Liliya Makuku Sani Makuku Allah sa na faɗa daidai ya ce yau da gobe hakika waɗannan fina-finan suna sa nishaɗi amma ba nan gizo ke saƙar ba domin ko wasu suna lalata lamarin da baɗala fatanmu dai ya kamata a samu kwamiti na musamman domin ɗaukar matakin magance masu yaɗa baɗala a ciki sakamakon waɗannan bidiyoyi na komedi na nishaɗi. To sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce hakika gajerun wasannin ban dariya yana suna sha nishadi sosai yana iya sa mutum natsuwa kuma Allah kuma ya kara masu basira da hazaka. To amin amin sai kuma sako na ƙarshe daga Bulama Isa gangare ya ce salam yau da gobe yana matuƙar gamsarwa don in kana cikin jin haushi sai ka ji daɗi abinka daga Bulama in ji shi daga garin Jos. Mun gode. a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To haka yake mun gode a cigaba da aiko mana kamar yadda aka saba. Amma kafin a lalubo mana bakon namu bari mu dan saurari kaɗan daga cikin 'yan bidiyoyin sa ko mm. sabina wanda ya saba sawa a shafukansa musamman na Instagram. Bari mu dan ji wannan. Kai ne kuma ya arsa duniya za a kama ka ba takardu ba mu fatukula ba. Ya ba da tarin naira dubu goma. Kar ya karanta ma banza banza sai ya biya. Wace sa? Akwai 10,000. 10,000. mu je mu ba ku kankana da anana ga cikin bu da garuru kai kai ka san shi kai hakuri kai hakuri dawo ga ji ba kudi ba zai kai kan ba ɗayar ba yasa na ba ku garuru rogo da wai fa ba shi da ba sai hakuri daga ni sai anana ne garin rogo dawo ga shi daga ni sai tafi da shi office akwai garuru rogo tafi da shi office shiga mota ka ka sani a yi yalla kai a yi akwai rogo a yi ka je ka ci a sai wani wani irin mutum ne kai kaga ka zo ka bayar da wannan kaza kaza me aiki ta maka magana baka ji ne yalla bai ga takarduna a ga takarduna ta ta shi yalla bai sorry sir yalla sorry sir sorry sorry sir sorry sorry sorry sorry sa ku tafi can cikin aiki ku aiki mana ya mu tafi ko ya haka ya mene me halin ka da hukuma kai ba dan sanda ba kai ba police ba wallahi ba ruwana ba ruwana ba ku baje min shi kaga ku kai mu shi ku kai mu shi ku kai mu zo zo zo zo zo zo zo Da da da wallahi ni mahaukaci ne wallahi ba gidan kai baje mashi baje mashi baje mashi baje mashi gidan kai ne da na ga wallahi ce da fere ta kace ku samu shi abut ku samu shi abut samu shi abut sa shi abut za a samu to musibatin galu na ni na sa shi abut sa shi abut sa shi abut babu dan abut sa shi abut sa shi abut sa shi abut shiga mana shiga shiga shiga shiga shiga shiga shiga kaga wata cika miss miss mana ya ce wani miss ne kamar wata mata to ban san sunan ki bane wallahi shi yasa na kika ji na ce miki miss miss kuma na ga mata yanzu sunan ku da miss yake farawa shi yasa na ce miki miss miss miss to da baka san suna na ba dole ne sai ka kira ni baiwa Allah ya hakuri ya hakuri wallahi zan ki nake shi yasa kika ji na ce miki haka kaga na maka kama da wacce za ta so ka ne kaga i only want to date a white man farin mutum kawai nake so white man white man ke fari ne kuma matsalan ki ban one minute jiran one minute ya baby farin yayi ko a kara subhanallahi malam me haka Ji jibe ka kama wani fatalwa fatalwa can say you want me to be white na zama fari a mun ya kwalmi fatalwa jama'a ina wani ku. na gajiya da allah da annabi wanda yake da lamban buhari da allah da annabi ba dan ni bai taimaka ya kira mana shi ko ya mai text ko ta whatsapp ne ni da ban so yi magana da yawa saboda ban so a kama ni amma dan allah da annabi a ga wari ni ba da yawa ne ke so ba in dai da hali ko kasan nan ne dan allah da annabi a sai da kasan nan kawai a raba mana kuɗin ba mun ce ba zai iya ba ne zai iya amma da allah a sa kasan nan a kasuwa akwai masu siya wallahi rububin ta ma za a yi da Allah a siyar ni a bani nawa ko gane ne in koma don <laughs> wallahi tallahi na gaji <laughs> na gaji kullum mutum shi kenan shan gari salamu alaikum ina wani ku ina gaji a masu wanka ya su wanku an ce faɗa muku sako cewa mata matan nan da mamanku take za mu mamanku da babanku sun sa muku Aisha Khadija da Fisa Firdausi Zille da Shafa'atu kun je kun canza sunanku kun koma Miss Pinky Miss Pum Pum beauty Darling Cutie Sally wacece wacece Miss kaza Miss kaza Miss Miss Miss Miss Miss kuma ku ba maguna ba shatu aisha ta koma shatu shatu kamar wata tukunya fa ma rashin mutunci wai zai wai shafa'atu ta koma shafsi kamar wata kenkesu tsakani da Allah kuma kanku adalci kenan kuma mana adalci kenan maman ku tana Allah ya Fatima albarka Fatima ta koma Miss Pinky tana Allah gaba Aisha miji nagari Aisha ta koma Miss Shatu me haka me haka kun yi kanku adalci kenan eh, Ramatu ta koma Furyanka eh, Hadiza ta koma Adizatu ye kun na ala akwai kai ma na gaba da sunanka kake amfani ba ka sa sunanka na asali mana munafiki Allah raba mu da munafiki yan uwana <laughs> <laughs> ya mara dan sanda ya tiga ah, mata ya kira cika ya a eh, bashi rabon shi shi ba ya gaji to in ya koma gane shikenan eh to shikenan ai ba mage ba miyo abin da ya ci doma ai barin awai in ji bahaushe mm. <laughs> to lokaci yayi da zamu tattauna da wannan dan wasan barkwanci da kuka ji bidiyoyin shi a eh, eh, yanzu amma same shi a yanzu bari mu je kai tsaye kawai kan shi salamu alaikum Wa alaikum salam. To muke magana a cikin shirin. Barka da shigowa shirin yau da gobe shirin matasa. Yawwa barkan ku. magana da Abba Ezboy. Mawaki mm. kuma comedian. To yanzu muka gama sauraron wasu daga cikin 'yan eh, makalolin bidiyoyinka da ka daddora ka ji kama da ɗan sanda ka ga cika ka mata kira mm, ta ce ba ta so ta ce ka zama fari ka ji ka zama wani fari daban <laughs> yaya abin yake da farko wane ne kai a takaice. Ito da farko dai kamar da na faɗa masa suna na Abba exbox mutumin jihar Kaduna ne ni a haifin a on the 29th of April 1990 wata shekarun baya ka da suka wuce. Allah kai ah. ka waske ne <laughs> kuma. Asalin Bere da Karbe. Eh. eh. Ka ce asalin? Kuma na asalin asalin kalkon um, Bere wato sunaka. eh samu na Kaduna eh to ya ya aka aka fara wasan barkwanci sannan kuma in layin nan na je zai rikice zamu koma kan waka ka tunda kana da wakokin da ka turo mana sai mu ji waka ka sai mu saki lalubaka amma eh, in bai rikice ba kuma zamu ci gaba da magana ya aka ka fara wasan barkwanci ai in Allah ya tafa ba zai rikice ba saboda in ka ji karatun da zai da saukan da zai kamar abu ya kai mamaki eh, eh. yawa ina jin ka yawa kamar yadda kake faɗa mm. yawa al'amuran kasan yau da gobe lokacin muna yara mm. kina da kan al'umma an taso da tunanin girma wani entertainer ba mm. ba ta da tunanin zama wani mawa ko comedian ba eh. kuma as time goes on things change Because na yi eh, na yi mafi na. To kasa abinda za mu yi a abba abba har yanzu mu muna jin ka wani iri kar ko masu sauraron mu kila suna jin ka ba daɗi ta rediyo kila mu ne kila muke jin ka kiliya bari mu sa ya sake gwada ka bari mu saurari wannan waka taka kafin mu sake lalubo ka eh ka gane eh, yawwa za mu sake eh, lalubo ka amma bari mu ji waka ka eh ai muna tunanin masu sauraron ne kai zama su ba sa jin mu amarya amarya up in my duniya say love me love me say you wanna see me a story made in Australia. I say I love you, Gambia. Please put me in your Zuchia. To love me, no be lies. My baby, I say, come and take my cookie. Iba, iba, up to the hunter. You're not taking us, okay, baby, cut your manta. Iba, Don't like you panta. So, yeah, Zuchia, genies who are hunter. Iba, iba, up to the hunter. You're not taking us, okay, baby, cut your manta. Iba, Don't like you panta. Amaria up oh, in my dunia amarya oh, amarya oh, up in my dunia say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story oh baby looking at me how I shake the booty gonna take you Tokyo say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story oh baby looking at me how I shake the booty gonna take you Tokyo Hiriri, hiriri, hamariya, bidiri, ran ki za budiri sai kai miki shi daki girl i know that you know that he loves you mm, no one above you so why don't you tell him you love him hmm, put no one above you hey mana blessings go follow you cikin auren ku sai thank you to eh, mu ma thank you mun sake lalubo ka mu ji ko zai fi kiliya yanzu abba kana jin mu Yawwa ina jin ku. Eh yanzu ana ji lafiya. to kafin mika ka ga safi na yan tambayoyinta ya aka ka fara wasan barkwanci shine da eh. ne maka tambaya layin ba ji. eh to kamar yadda na faɗa maka na ce yanayin al'amuran yawanci ba mu taso da wannan ambition din ba mu taso da mm. wannan tunanin ba mm. amma as time goes on the more you grow za ka fara um, fahimtar kana da talent a guri kaza kana da talent a guri kaza mm. su kuma rayuwar da muka so al'amuran da tafi inda muke su ba mm. mu ga zaka ga mun karkatar mu wasu abubuwan da muka tunan muke tunanin za mu kuma kwarewa a kai mm. muke tunanin kuma shi zai kai mu ga tudun mun tsira to dalilin abin da ya sanke na fara wannan abubuwa da kake yin ke. haka so ni dai kafin in yi bari in fara yin ta farko me yasa kake tunanin don yawancin videos ɗinka da nake ganin kana yi mm. kana ɓoyewa bayan wata kofa ne eh kale kuma wata hular sanyi <laughs> da wata hular sanyi a dankwali ai ita da kofa ita tun da ke jikin kofa da ni ina kare ta ce kun ina tambaya sai in ce wani Allah me yasa yake ɓoyewa bayan kofar ne ita wannan kofa ce ko window ko kofa ni Allah da ban kare gani a window ne ko kofa to muna jinka wato ita kofar nan da kake gani ni ina ji ne a jikina kamar ita ce a arziki eh kofa eh. <laughs> eh. kullum don an wulakanta kofar ne ina mm. nan ce ba ba in in dole ka bambanta ka bambanta naka yawanci yawanci yawanci kofin ma sai ita ce take ma ba mutane dariya ma ba ma ni ɗin ba eh. shi ne aika wallahi kullum wa wai ita kofar nan kaza kaza so ni kuma hakan nake so a ji eh. samu abun magana eh. hmm. to a kullum ina nan a bikin kofar nan manne saboda kitin da na fara yi <laughs> eh. kitin da na fara yi da farko yawa a bikin kofar ne hmm. shi sa tun daga nan sai kamar ni a kofa wannan nan tana nan na'am sai kamar ni a wannan kofa yawa <laughs> sai na manni a jikin kofar nan ba na son in yi share kofar nan inda ina ji ka san ina kallon wurin eh ina kallo gani nake yau hula sanyi eh hula sanyi nan da kake gani ina mugun ji da ita ita ma saboda ainihin ta tara kan kakana na uku kai da jama kenan to to kai adana mai a daka ai ai abin ba a magana uga. Eh. Ta da ke ban mun ba na ya gaji ta ba ba ban shi ya gaji ta Ka gaji a bakka. hulan nan in ta bace in ta bace na bace sai ku bace tare to to to kar kuma zo Kano in ce zaka ban aro ko Kaduna a ai ba aro ba dani a hulan nan kai ya sa to tsaya ka san in kana jikin kofa abinda nake tunani kamar in ka gama ɗakin ka kake komawa ko cikin ɗakin ka ne ko me ni kawai dinga ganin ko nan ne dan ɗakin shi dan kankani da kila sai ya rufe kofa katifa ta shimfiɗu Allah haka nake ganin kofar ai abu abu oga sirri ne sai ka shigo ka shigo na ai sai na zo na ga kofar nan kuwa to to bari mu je cikin cikin abin da <laughs> ka tsare Usman eh. wannan maganar da kai gaskiya tana eh. kan hanya eh. ko ni ina tunani to wannan tsayawar da yake bayan kofa din ɗakin karami ne da sai an tura kofa sannan zai iya tsayawa <laughs> ka san da ka je ka ga yan mata ka dinga mata dan kiranyen nan ta ce sai ka zama wane ne wane ne fari na ga cikin bayan kofar ka sake koma mm. ga ka fito da fara fuska Za ka iya ban bisa kai wannan dan eh, eh, bidiyo din so ai ina matukan son yayi wannan oga Allah ina son ta kasan ina son ta eh. amma saboda tun ta sani ke na zama fari eh wai ture ta Allah ya yi ta abar titi yaran zan yaran ya zama fari eh a'a to ai in ta san wata ba ta san wata ba eh tunda bayan da mai da kai na farin gaske to wani farin mm. ga bilicin yana ɗaukar lokaci kuma hakan da na mata tun daga nake mm. yanzu maganin da nake masana in ta matsa min wai in turo in turo in turo. Au da fara fuskar da ka shafa? Ni kuma na fasa tura. To da me za ka tura? Eh, Abba S-Boy. Abba S-Boy da kwai wata waka da aka yayi wadda matasa da yawa sun yi yayin ta Kiki Challenge. Mm. Kai na ga ana yi a mota kai kuma sai na ga ka haye jaki ne ko doki ne eh, ko ne. Kaban baro ne ko? Baro ne ya. Eh, Kaban baro ne. kun san hausawa sukan ce don mm. ga ta rinka ya fi tsari ka bani ba da samun da Allah mm. yawwa to Allah bai sa ni ina da mota ba mm. kuma Allah bai sa ni dan ƙarya bane ba zan iya zuwa in ara mota ba na ga to ga dai baro a gidanmu wanda muke mm. ɗibo ruwa da shi lokaci lokaci <laughs> ce to da kowa na a mota ni bari na amfani da baro kake da shi ce mm. ba ta ɗora ma kanka abin da ya ƙarfin ka ko ba mm. gaskiya ba sai na ɗauka baro na ɗan je bayan da bidiyo na ya fosti na yi laifi ah, ah, ba ka yi ba ka yi daidai ƙarfin ka Ah, to eh, amma akwai inda kai karyar fa a cikin bidiyon wani bidiyon daban akwai eh akwai wani bidiyon da na gani fa dan fakariya kai saboda ka zuwa kai dan sanda sun kama mai laifi sun ci tare shi za su karbi kuɗi ka zo ka dinga kwada masa dan sanda mari wai kai wai kai a dole ka ci wancan to wanda take cikin mota ko kan ce ko budurwa ta fito tace me hada ka da hukuma kai ba dan sanda ba yawwa tun daga wannan lokaci ne na shiga tete yi shi sa oh. oh. ne ba na yasa ni kariya da ranar ina ga kamaru a gadurin da kwana ya to sai cikin bayan mota tun daga ranar tun daga yari da wannan abun ya eh, aka mun gaskiya ta na da eh, ka ka da korin yan sanda abu bai daɗi na san kana da na mata buhu buhu mm-hmm. to da kwai iyali ko ko ana hanya ne ko ana hanya zabe ko wannan da ko in zaben maka yawa ko in zaben <laughs> maka dan naga da wata da kake ta hange eh, kullum <laughs> kullum <laughs> <laughs> Yawwa faɗa mana mu ji. Na ce da kai wata da kullun sai ka yi magana ta kullun da ita kake magana kullun kullun. A zaƙo maka ko In faɗa sunanta ko in shiru. Ita na abokin wata ta ce. Oh, oh, oh. To ya magana iyali. Shafi na sace ya magana iyali. Iyali fa. Ba iyali. ba ita. muna kan so mu ɗan ga mun kama kasa haka eh ku dan shiga daga ciki sannan sai a tunanin wannan da shi wannan lamari ne babban lamari ne tsakanin da Allah. To Allah ya kawo na gari. Kace mun man tura ban san me zan tura ba. Allah kuwa ba abin nan ne to kawai ka je bayan wannan kofar kila wani abu ya fito daga nan. sai dai mu jira lokaci ke. To Allah ya nuna mana to amma misali wannan wasan barkwancin da kake yi wani saƙo ne a ranka kake son isarwa a kuma wani kalubale suke eh, samu da dole da kalubale. Mm. Ko yau fara mana da kalubale kamar yadda Safina ta ce. Ake mm. eh, wato gaskiya komai na komai na abin da ya shafa kai ka kai ka samu kalubale a cikin shi sai kuma ka samu nasarori a cikin shi. Kalubalen mm. da muke fuskanta a kan wannan al'amura na mu akwai al'ada al'ada na Hausa. Al'ada eh. in ban da ma yanzu da mutane suka dan fara fahimta da duk wanda ya taso da amari na entertainment kawai ana kallon cewa kasan tun da ka san wanda za a wanda kamar ya zagi sahabbai mun ko ai mai gyara in matsayin kuskure ne mm. saboda kai mana da ilimin mentality mu na Hausawa kuma normal ne haka dama muka taso da wannan al'ada mm. amma kaɗan kaɗan aka ɗan fara fahimtar cewa wannan abin mm. ba yanda ake fahimtar shi bane ba musamman ma sakonnin nan na yau sun nuna cewa mutane sun gane mu arewacin Najeriya ba mu da support kamar yadda ɗan kudanci suke da shi Tallabi. ɗan kudanci suna da support ɗin ɗan goyon baya sosai kuɗin su da sauransu amma mun ka duba ma arewa mun nuna abin da ne kawai on our own sai dai taimakon Allah ko da taimakon abokai sauransu babu taimakon al'umma ko irin dangi eh, gwamnati ko wasu manya-manya da za su zai sa hmm. hannu a cikin lamarin saboda bunƙasa an ba mu da wannan abu kaga wannan mabukatan kalubale ne kuma yana hmm. bukatar sponsorship sosai To, to, to, eh, wani eh, sako kake son isarwa ne saboda lokaci? Mm. Yawa, to, wani sako kake son isarwa da waɗannan ƙananan bidiyoyi naka? Ake, eh, in ka duba yawancin skits na, mm. yawancin skits na ka ga mm. in ka duba shi, duk da dai abu ne na da dariya haka, amma in ka duba da indirectly ina ƙoƙarin yin wata magana, indirectly ina ƙoƙarin kan wani abu ne. Yawancin in ka duba ka kalli su, ka ga cewa indirectly ina faɗakar da wani abu ne Mm. sai mutum ya ne sannan zai fahimci wannan abu kawai ka so yanzu kawai lokacin za ka faɗa abu mm. correct mm. sai ka ga abin ya zai ba zai shiga yadda ya kamata ba yi eh. amma in ka ɗan bishi da phone way Duka da abin da dariya a wani wanda nake cewa su komawa kaza kaza. kaza eh na sa a farkon shirin. Kamar kai suna ka na gaske ba. yake faruwa. Wani ya bullo ta bayan ka ya ce kai ma ka ce zuba kake cewa. Eh, to yi dai eh, ce ya ma munafunci wannan so abba s boy wani kira ga kaga wannan shirin shirin matasa ne kuma na san matasa na nan da suna son su san wane ne s boy kuma yau sun san wane ne s boy to wani kira za ka yi musu wani kira za ka yi ma matasa mm, a takaice sai mu rufe da wakaka gaskiya kiran da na kasa shi ne mu tashi mu dage mu mana mu da kanmu mm. kan mutane na jiran gwamnati ko wani waye waye su mana mana ba abin da za mana mm. sannan matasa a kowane lokaci mu sani da cewa akwai abubuwa wanda in ka dauke ka ba su kai ka ga dannewa ba shayi shaye mm. shaye shaye shaye da zai kai ka ko ina a ka ba ko ko ko ka tare ba zai ba saboda nan abu ya ka kashe ka hana ka ci gaba a ka. Oh. to mun gode sosai abba saboda lokaci dole mu dakata Allah ya taimake mu gaba ki amin mun gode kwarai eh mika masu jin abun duk wanda yake jin abun na to na gode ka gode to to ma mun gode kwarai ya mun san tarihin waka kofan nan kofan nan yau <laughs> sannan kuma kamar in ba su ji ba ya ce masu yansa duk da suke kallon abubuwan sa ya gode to mu ma eh. mun gode sosai da ka bamu lokaci yanzu kan dole mu tattara mu baku da wakar shi S boy yanzu a madadin Safinatu Sodangi Daniel Brown ne ya bada umarnin shirin da injiniyar mu ta ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke ci Allah tabbatar da bíìtì jẹ́jẹ́ ìsọ́bí bíìsì jẹ́jẹ́ ọ̀dàrí tìsì jẹ́jẹ́ tìní ní tarara.